Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Masu kada kuri'a a jamhuriyar Czech sun fito rumfunan zaɓe a jiya Juma'a a zagayen farko na zaɓen sabon shugaban ƙasa. inda hamshakin attajirin nan mai ra'ayin rikau kuma tsohon firaminista andrej babis da janar patrick pavel mai ritaya suka kasance kan gaba mutane biyu ne ke jagorantar jimular 'yan takara guda takwas a zaben a yau asabar ne ake ci gaba da kada kuri'a a zagayen farkon kuma idan babu ɗan takara da ya samu sama da kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un da aka kada to za a kada kuri'a a zagaye na biyu nan da makonni biyu masu zuwa kuri'an jin ra'ayin jama'a na nuni da fafatawar na tsakanin babins mai shekaru 68 da pavel mai shekaru 61 bayan dawowa laman lafiya da wasu 'yan jarida biyu na mexico da aka yi garkuwa da su a wata tungar kungiyar safarar miyagun kwayoyi yanzu damuwa ta koma akan abokin aikinsu da har yanzu ba a gan shi ba wani samamin haɗin gwiwar sojoji da askarawan tsaron ƙasa ne ya kai ga sakin jesus pinto alegre da fernando moreno villegas a wannan mako in ji ofishin mai shigar da ƙara na jihar guerrero ba a san halin da abokin aikinsu alan garcia aguila ke ciki ba dukkanin mutane ukun an sace su ne sama da makonni biyu da suka gabata a kudancin jihar guerrero ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da tashin hankali a mexico tana yiwuwa tsaron wurare da dama na yankin ne ya yi tasiri a kan yadda masu aikata laifin suka sako waɗannan mutanen in ji ofishin mai shigar da ƙaran a cikin wata sanarwa makomar soldat na yankin donbass na kasar ukraine ta fada cikin rashin tabbas a jiya juma'a inda rasha ta yi ikirarin cewa dakarunta sun kwace garin wanda haƙi haƙar gishiri a gabashin ukraine kana ita ma ukraine ta ce ana ci gaba da gwamza fada idan ikirarin na moscow ya tabbata zai zama babban riba ta farko da rasha ta samu bayan koma bayan soji da dama da ta fuskanta sharhi Cherbati mai magana da yawun rundunar sojin gabashin ukraine da wani jami'in ukraine da ke kusa da wurin sun shaida wa kamfanin dallancin labarai na reuters cewa har yanzu ba a kama soldar ba nan da nan kamfanin dallancin labaran na reuters bai iya tantance halin da ake ciki a garin wanda ya zama ɗaya daga cikin wurare da aka fi zubar da jini a yakin gaba ɗaya wanda yanzu haka ya shiga wata na goma sha ɗaya cnn ta kuma ba da rahoto a jiya juma'a cewa sassan sojojin ukraine sun dage cewa ana ci gaba da gwamza faɗa labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc amurka ta sanar da ba da tukuicin dala miliyan goma ga duk wanda zai bayar da bayani da zai kai ga kama mutumin da ake zargi da hannu a halin da aka kai a otel din dusit d2 na nairobi a shekarar 2019 harin da aka kai a babban birnin kasar kenya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 21 ciki har da wani ba amurki guda tare da jikata wasu talatin wani da ya tsira daga harin da manazarta harkokin tsaro sun yi marhabi da wannan tukwicin wanda ke zama na uku a cikin watanni uku da amurka ta bayar a kan waɗanda ake zargi da ta'addanci a gabashin afirkan Masheria ya yi maraba da sanarwa Amurka ta ranar Alhamis na bayar da takwicin dala miliyan goma ga duk wanda ya bayar da bayanai da zai kai ga Kaba Mahmud Abdi Adin wanda ake zargi da kitsa harin. I think the idea of looking for whoever masterminded the whole plan and everything will be of great help to, to serving uh, justice to the families that. Uh, Ina ganin ra'ayin neman duk wanda ya shirya dukkan wannan lamari zai taimaka matuka don yin adalci ga iyalai da suka rasa 'yan uwansu da abokan arziki da abokan aiki. Uh, Ina jin hakan zai tabbatar da adalci kuma watakila hakan zai kawo ƙarshen dukkan fitina a wurin. I feel it would serve justice to the whole thing and maybe it will bring closure to the whole ordeal. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa ƙasar wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Toma Dalla garuruwa da dama ne a jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar ke fama da matsalolin tsaro kasancewar suna iyaka da tarayyar Najeriya inda 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane ke ci gaba da ta da hankulan jama'a da masatar shanu da sauran bisashe da neman kuɗin fansa. a duk lokacin da suka yi garkuwa da mutanen a baya bayan nan hukumomin kasar sun iza tawaga ta musamman da ta kunshi ministan cikin gida da shugaban sashi sashi na tsaro na wannan kasa domin ziyartar wasu yankuna da ke fama da matsalolin tsaro a iyaka da tarayyar najeriya inda suka je da albishir wa al'ummomin da ke zaune a waɗannan garuruwa cewar hukumomin kasar sun ɗauki matakan tabbatar musu da zaman lafiya da kwanciyar hankali domin jin cikakken ƙarin bayani wakilinmu haruna mamman bako na birnin kwanni da ke jihar Tawa mai makwabtaka da Najeriya ya haɗa mana wannan rahoto. Garuruwa da dama ne na jihar Tawar jamhuriyar Nijar ke fama da matsalolin tsaro kasancewar su iyaka da tarayyar Najeriya inda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke ci gaba da tada hankulan jama'a da masatar shanu da sauran bizashi, da neman kuɗin fansa a duk lokacin da su kai garkuwa da mutane a baya-bayan nan hukumomin ƙasar sun iza tawaga da ta kumshi ministan cikin gida da shugabannin sashe sa sashe na tsaro na wannan kasar domin ziyartar waɗansu yankunan da ke fama da wannan matsalar a iyaka da tarayyar najeriya inda suka je da albishir al'ummomin da ke zamne a waɗannan yankunan da cewa hukumomin kasar sun ɗoki matakan tabbatar musu da zaman lafiya mai ɗaurewa a yankunan su hamma adamu sule shine ministan cikin gida na jamhuriyar nijar a lokacin da ya kammala ziyarar waɗansu yankunan jihar tawa masu fama da matsalolin tsaro ciki har da bangi ta gundumar madawa da ke iyaka da tarayyar najeriya inda waɗansu 'yan bindiga suka aje makamai bayan sun rance da alkur'ani mai tsarki abin da ya kai mu a bangi don akwai yan ta'adda kun san da wannan iyaka da najeriya lokacin nan akwai 'yan ta'adda da suke damun mutane da yawa suke damun mutane kwarai suna amso musu dukiya dabbobi da duk abin da suke rike da su to president da ya ta yi can ya ce ya yi musu cira ya ce musu abin da ya ce so su bar wannan aiki su dawo su dawo ya ce ma mutane sarakai su sabacinsu cikin wannan magana kuma mun gani sun sabacinsu saboda wannan chef de groupement na bangi ya fara aiki har yau mun samu 'yan ta'adda kama wajen 86 da suka ashe makamai muka je muka gode mishi muka gode ma al'umma duka kuma mun gani tun da suka fara wannan aiki yanzu kuncin hankali ya tabbata nan wajen amma har yanzu suna ci gaba da aiki saboda kullum suna samu wanda suke aje makamai suna zuwa su zamana lamin lahiya kowanne cikinsu in sun zo su da kansu ne suke tambaya su ranse suna ransuwa da alkurani su da kansu ba a tilasin amma su da kansu ne suke dan a tabbata da sun bar wannan aiki da bai da kyau su da kansu ne su ce gaya ma a ba su alkur'ani su yi rantsuwa kuma su duka su yi rantsuwa kuma tun lokacin nan tun lokacin da suka bari suna nan suna ci gaba ba cikinsu wanda aka kama da mugun hali kuma mun gan tun da suka bari wannan aiki daga can ma saboda da su ne suke ba wa'ancan wanda suke san najeriya su ne suke kai musu bindigogi su ce kai musu labari su ce kai musu abubuwa da yawa da suna banna da su to tun da suka bar wannan aiki daga can ba sa samu bindigogi kuma mun gan daga can ma abun ya rage kenan mu ce mun tabbata eh, da gaskiya ne suka aje wannan bindigogi kuma da gaskiya ne suka bar wannan aiki wannan mugun aiki domin dawamar da zaman lafiya tsakanin jami'an tsaro da fararen hula shi yasa kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa mai kula da 'yan gudun hijira oem organisation international de la migration a faransance ta zaɓi waɗansu garuruwa da ke cikin jihar tawa domin shirya kwambalar Kwallon Kafa da zumar wanzar da zaman lafiya a wannan yankin da ke kan iyaka da najeriya kamar yadda malam nasar mataimaki na farko na magajin garin birnin kwanni ya mini ƙarin bayani wacce wadda wannan kungiya ta oem karkashin wannan voleki nasu da ake ce ma pccn wanda yake kawo guduma wajen kwanci hankali tsakanin al'umma shi ya doki nauyin tsara ita wannan kwambala kankanta a cikin wannan kunduma ta birnin kwanin baki dai nan wannan kwambala za ta hada komin hudu da nan kwani da tsarnawa da bazaga da alela da haka wannan wannan lalle a wuce wadda za ta hada zumunci kankanin al'umma musamman kuma gurin ita wannan kwambala da a samu a kawo fahimtar juna da zaman lahiya tsakanin al'umman baki da na wannan gunduma ta mu da nan kwani wannan tsari yana da mun ji daɗi sosai saboda mun kan mun ba da gudunmawa cikin ita tsara wannan kwambala yadda ka sani abu ne wanda yake da kyau sosai sosai ka san mu a matsayin na hukumomi na wannan daira ta mutu ta birnin duk abin da ya zo wanda zai kawo ci gaba ko zai kawo kwanciyar hankali cikin al'ummar mu to abu ne wanda muke goyon bayan shi ɗari bisa ɗari ba wani tantama kuma abin da ma muke so in za a yi wannan kwambala ana iya a cuɗanya a sirtaya da jami'an tsaro da su misali 'yan gari sibil mutane hula kaga sai a yi wannan kwambala wannan shi zai kara haɗin don zumunci tsakanin su al'umma da kuma su jami'an tsaro saboda ka san abin da muke son mu hidda kamar wannan ɗare-ɗare ko kyama ko wani kallo da ake musu jami'an tsaro muke son a hidda shi abokanin mu ne tare da su muke yi muke tashi muke kwana yana suna buƙatar taimakon wanda ya kamata mu taimaka musu cikin irin halin da muke saboda su ba aljanu ba ne ba komi za su iya su sani ba kenan suna buƙatar wasu labaru na sirri wanda ya kamata a ce mu taimaka musu saboda da wasu matsaloli a samu a cokan su na rashin tsaro da haka kenan kaga ita wannan kumbala ya aka yi ta za ta ƙara haɗe dan zumunci tsakanin al'umma da kuma su musamman jami'an tsaro shi ma shugaban matasa na da'irar birnin kwanni ya yi mini karin bayani game da wannan kwamfular ta kwallon kafa ta neman zaman lafiya da za a surka da takarar iya magana ta hanyar furta kalamai da ke iya kawo zaman lafiya a cikin ƙasa sunana abdulaziz magawa wata an yi sanya da sunan didi president na jean kin kwanni sai in ce muku shirye-shirye mun fara su tun da hamun tsarar da kamar sauran abubuwan da kamata mu yi wannan kwallon kafan ya shahi department kin kwanni ne gaba daya kamar inda zan ce muku akwai bazaga akwai alela akwai tsarnawa akwai kwanni da kanta abin da zamu fara da shi ne a zamu kowane kuma a hidda ekipa hudu kuma kowace ekipa hudu su kara da junansu su hidda champion guda sannan a dawo na komin shi ma a yi hakanan sai a samu samu champion hudu su ma a zo nan kwanni a haɗu su ma su fafata tsakanin su kat champion su ma su hidda nasu champion kenan shi an kai karshen wannan wasan to sai kuma da yake kun san shi ko ne an ko kana da kyau ka kara da wanka shine kamar mun ka kara bunkasar da wannan kamar kwambala tare da sa wata kwambala kuma ciki tunda menene makasudin wannan ma kwambalar balo kan shine tare da wani wata kungiya da ake ce ma PCCN a karshen OEM da suka kama mu yi wannan kwambala to su ne suka kama muna za mu yi wannan kenan ko kun sai ce kamar sun zo ne don mu samu mu ga kwanci hankali zaman lafiya da zama tare wa juna ya wanzu cikin duniyar ma gaba daya sai ce to shi yasa suka ce ya kamata a ce mun kara bunkasa kwambalar tare da wannan kwambala ta iya magana ta ka yi magana wanda ya kamata ta jayo kwanciyar hankali da zaman lafiya wa juna mu dai abin da muke so abin da zai isa a zauna lafiya wa juna tunda kun san yau tashin hankalin tare da jen mai aksari duk wani tashin hankali sai ku an ce jen domin mu ban masu haka nan su ma waɗansu daga cikin masu horar da ƙungiyoyin ƙwallon kafa na matasa da za su shiga wannan kwamfalar ta ƙwallon kafa ta zaman lafiya sun kyautata zaton su a neman ganin an cimma guri da ma manufar da aka sanya gaba a lokacin shirya wannan gasar don samun zaman lafiya. Mun ji daɗi sosai saboda kama an ƙara zaburar da matasa da bayar su shiyar tun da da sai gani sai kan ya zo ne aka yi yin turnuwa. So vraiment wannan abu ne mun ji daɗin sosai musamman ma da yake abun an yi shi ne ko ana shirya shi ne akan wayar da kan mutane akan zaman lahiya in ka dibe da halin da duniya take ciki yanzu babu abin da aka kokowa saman shi irin zaman lahiya muna fatan Allah ya sa wanga abin da za a yi ya zama sanadiyar samun haɗin kan mutane kuma wanda ba su gane ba Allah ya sa su gane ga abin da ake nufi insha Allah su da kansu da suka zo da zancen sun gani alamar cewa a shirye muke haka in dai yan balo ne ko da daddare ko da safe ko da rana amma da ɗaya yan balo suke bukata condition danki za a sa cikin condition to komi za su yi kamar yadda sun ka kwatanta muna mu da kanmu jiya haka ne kuma nan kwanne babu wani abu da ke hada matasa kai tsaye a ce matasa sun hadu fiye da balo da haka muna fatan ga abin da za a yi ya jawo hankalin mu duka musamman mu kwatoci da su dirijin nan mu da su 'yan balon mu akan haɗin kai allah ya sa wannan abin ya zama sanadiyar da za a haɗa kai a daina ce a gane cewa duk tahiya wadata du 'yan uwan juna ake sunana kwace na galmi kowa ya san abin da azzaman lahiya abu amani ne wanda aka azawa na al'umma kowa cin shi aka son a yi sai mutum guda shi kaɗai ne wanda ba a ci ko ba hakan gaba to in kana da hankurin ka wata ran sai ka ci amma kai kanka ka san in za ka haɗuwa da wani wanka ya yi ka kuma cin kazayi in ya ci ka nan sai ka ce arbiti ya yi ma kaza kwamiti ya yi maka kaza ko ko an yi maka kaza mu watan mu a kare lahiya abu ne wanda yana da kyau yana da daɗi hankuri zai kawo mana zaman laya a daidai lokacin da ake gab da soma wannan kwambalar matasan wannan yankin da ke iyaka da tarayyar najeriya ne ke ci gaba da nuna marhaba bikansu game da waɗanda suka shirya wannan gasar domin wanzar da zaman lafiya a wannan yankin Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin sashen hausa na muryar amurka solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma wakilinmu na birnin kwanni wato haruna mamman bako sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. zuwa gai gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum uh, jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka. Barkamu da barka mu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. Shirin gidan rediyo muryar Amurka da yake zo muku a kowane mako. A yau suna na Mansur Sani daga maraɗi Jamhuriyar Nijar nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na da ɗan gari shirin da ke duba kan ah, birane ko kuma ƙauyuka masu tasowa domin jin tarihin ah, yanda suka ɗauko tushe da kuma abubuwan da ake yi ciki ci gaba da kuma kalubalen da suke fuskanta da kuma neman hanyoyin bi don magance su ga mahukunta ko kuma shugabannin da ke yankin wajen. A wannan mako ina a garin Tarana idan an ce tarna wani gari ne da ke a cikin yankin maradi domin jin mi yasa ake kiran wannan gari tarna daga ina ya dauko tushe wane ne wannan yanki ya kumsa wani irin rayuwa al'umma yankin suke ciki ku kasance tare da mu a cikin shirin da dan gari akan ci gari ba tare bata lokaci ba za mu ah, kasance tare da mai garin garin ah, Allah ya baka nasara. Ali in mai garin Tarna. Idan an ce Tarna shekaru nawa da kawo wannan gari naka? To shekarun suna da dama mu ba mu samu labari ba ga tsoyi amma dai sun ce tarna ta girma maradi. Ko a zamana can ƙasa kenan ita ma ruwa sun kuwa. Ala kwarai da gaske kwarai da gaske haka ne haka ne. Yanzu an ce mai gari mai gari na nawa ne kai a nan gari. mai gari na ni mai gari na ji na bakwai ne za ku iya lissafa tun farko zuwa yanzu eh, ina iya to bismillah in tun na farko dai wanda ya fara rikon garin wani galadima ana ce mai galadima gwami hmm. mm, galadima gwami sai galadima na mama hmm. galadima na mama sai galadima isa daga galadima isa sai galadima mijin abu daga galadima mijin abu sai galadima mai kasuwa daga galadima mai kasuwa sai galadima abudu dan shibkau daga galadima abudu dan shibkau sai ni galadima ali ɗan galadima me yasa ake haɗa kalmar galadima a cikin waɗanda suke roƙon garin tarna garin tarna mm. to dama tun tun tun ainihi sarauta yi eh, sunan ta galadiman tarna ne mm-hmm. tun ainihi sunan ta galadiman tarna daga cikin sarautar maraɗi ne sai ta kuku wata sarauta sarautar maraɗi. sarautar mu da sa'an nan mm. waɗanda abin da tsohon ke gawa mu lokacin da aka ba aka yi ne sa'an nan hilani ne to su hilani sa'an sai aka ce masu mai kuke abin nan ya mu kuma ainihi asalin mulun dawa ne hmm. hmm. eh, eh, sai aka ce basu me kuke mi za ku yi da rikon gari ko waɗannan yan bayan kuma ka san abin sa nan hmm. eh, bayan bayan ku ga bayan ku za ku riko da gari ku ba su gari su ta dalilin haka ne yawa dalilin haka ne su so kama gaban su amma sarauta garin sa nan su hilani ne ke yin ta sai ko wani abu sa nan mu muke so ba mu ta wurin sarkin maradi sai mu ta wajen sarkin hilani ilani sarkin mm. ilani shi ke zuwa sarkin marani eh ko ba gaskiya ba eh kaji kaji amma yanzu za ka ce su da ja ya zama tarihi yanzu duk magana kuke ko ce ku ne manyan su a ba mu sha wala insha Allah kuma ba hana in suka na mu zo yi masu eh. ko ba gaskiya ba amma dai wannan abu ba ba ba mutum abin ga tsakanin mu da su sai dai wasa na rinji da bahilla ce menene uh, tarihi na tarni in an ce tarni me ake nihi da wannan gari na tarni to akwai wani kirari da ake magarin ko wani abu da ya fice da shi eh tarni tarni sa'an ana ta ba a kai damba tarni kuma akwai 'yan damba ne a da da eh. kware ko me agu kware ko <laughs> eh, kuma a bare daga ba sai ana catar tarni garin 'yan sarki Tar ne garin yan sarki mm. dan kasan sun an kauta dama an taba an taba na sarki daga tar ne a kashi maradi in mm. ko ba gani da haka dalilin haka ne ake cewa ne garin yan sarki eh to mutane su kai nawa a wannan gari na kabilu ka kabilu haka eh. eh to akwai dai hausawa mm. akwai bare-bari akwai hilanin su da kansu akwai habugaje duk muna da su daban-daban amma ko cikin hausa mu kasan ana ce akwai wannan gobarawa waɗannan ba hausawa waɗannan tunduka mu kamar mu wajen zira mu mm. ba hausawa ake ce bamu mm. eh ba hausawa to kamar adadin mutanen sun kai ɗari nawa ko dubu nawa ka yanzu misalin na da yawa mm-hmm. a kwarai ko yanzu misalin ko waɗanda suka shigo bana bana ma da ba da kajin daga dai shekara bakwai nan mm. waɗanda ke shigowa in aka ce lissafin za a yi a kiyasta misali eh, to kiyastawa sai a kiyasta kamar mutum sun muka kamar dubu goma sha biyu a garin tarne garin tarne karamin takadiri kenan eh aka kama dubu goma sha biyu to wani irin ayyuka ake yi tarne eh, na farko dai akwai manoma akwai makiyaya da sa'an nan akwai masu ginin tuluna wadanda ke ginin tuluna aka kai eh. suna yi yanzu ana yanzu ana yi na wuce ke na gani yawa yawa kuma kaga wurin wurin da ake aikin su ko to to haka ne har yanzu haka ne wadannan akwai su ko ba gaskiya ba mm. akwai yan kasuwa ita wannan sana'a da kuka yi magana ta ginin tuluna tana ci gaba da bacewa ko kuma har yanzu akwai ta wannan a ah, ba ta ba da ta bace tunda ita ko ko tsakacce abin damuna ana samun masu yin su adana a samu ne sai an gasa su to ka san ko ba ta ne bacewa kenan ko a gaskiya ba eh ba ta ne bacewa inda kamar in kamar ana ma dan samun taimako ne ana ba su hannu mm. ina za ta bacewa ta abinda aka aikin gini wanda ake danyen laka kuma a cikin namuna ai ka san ba ne bacewa za a yi akwai mutane da ke can amfani ta dalilin wannan aiki na tuluna ko kuma eh, tukane mutanen laka ba a magana ma ana kai su wasu garuruwa to tun daga nan ne yanzu dai da kai ka ba da ba ko yanzu an ka zo kamar asubuci ko ra alamas An ka zo ka aske baki tun daga tun daga nan ne a balbaji a balbaji mm. ana kai su da jakai to yanzu ma an ci gaba akwai wanda ke zuwa su loda su ga mota ana tare su ne dan ban tambaya ba na ji dai inda ake tare su amma idan muka dawo a bangaren wannan gari maza da mata da yara da manya da matasa suwa suka yawa. Matasa suka yawa da mata. Akwai aikin yi gare su? Ba shi a ce akwai aiki aiki gare saboda Allah za a waɗi kuma gaskiya ba. Mm. Aikin yin dai ne ya yi masa kaɗan inda aka ce an yawa. Mm. To ka san iyawa da mutum sai Allah. Akwai 'yan siyasa a wannan yanki kuma lokacin siyasa tarna na ɗaya daga cikin eh, garin da yake kawo ƙuri'u. lallai muna da 'yan siyasa ƙwarai da gaske kuma tana alfahari da garin kuma tana alfahari da kuma tana alfahari da garin dan wanda to Allah ya nihi mm. wanda Allah ya nihi ya samu ya samu ƙuri'an garin kuma shi shi ne shi ne ke zama shi ne ke kadan gusawa ko ba ga tana maganar uh, yan boko kuna da yan boko wanda suka yi karatu suka shi can sama kwarai da gaskiya muna da su ko ba gaskiya ba kuma ba ka taimako dai wanda aka sani da shi ne magarinsu suna yi mamu. A shekarun baya mm. akwai matsalar yi ma mata auren gaugawa mm. da auren doli da wasu fyaɗe da ake yawan samun mafi yawanci a cikin karkara. Kun yi fama da wannan matsalolin yanzu akwai su ko kuma ya ake ciki wani irin mataki ake. Wannan zamani ne da Allah kawo. To amma yanzu k'a ga mutane ana waye kai ana waye kai yanzu mutum ba shi da shi maɗe shi alimi tana karama. Da ma kano da magana da kano da magana almasa cewa na baya da hankali ba shi hakuri na riga an ce an ba shi ba shi hakuri. Eh ko ba gaskiya ba. yanzu ba ba wannan wannan wani abu ya wuce na ai ma yarinya ba ta isa ba ga mu yanzu nan mu yanzu nan kaga mu nan mu yanzu saraki ne mu amma kaga ba mu izinin mu ce mun ba mun ba da ne mace ce mun ba da ta gawa ne amma tilo in suka jawo su ki za su tarra bala in eh. ba ka kuma wurin ne ba eh, eh in ga wurin ne kuma eh. gaskiya ba eh saboda Allah ka kawo abin ba ba zai yiwa ba sai a daka yawa da yasa abin nan sai a saka barki akwai makarantun boko da islamiya da masallatai bare da gaske nan tarne akwai makarantu akwai makarantu na islamiya akwai makarantu na boko dan ni mm-hmm. lokacin na ta sarauta lokacin na ta sarauta nan tarne kalas kalas kalas guda ce aji guda ke eh, akwai sa'an da ta eh. sarauta amma yanzu ana da aji ana da aji ya goma ah, ana da aji sun yi goma yanzu ah. mm, ko ba gaskiya primary har secondary eh kwarai ko ah, sun yi goma yanzu mm. ajin da ke gare mu kuma akwai mai darsa nan babba ko ba nan an ƙara an kare mata lakwar biyu mm. ko ba gaskiya kungiyoyi masu tallafi irin su proje suna shigowa nan garin suna shigowa suna ba da gudunmuwa suna ba da gudunmuwa Allah ya saka da alheri Kana zuwa hannun al'umma ko ko mai gari ake ba a'a a mai gari abokin shawara ne mai gari a taidai a taidai a wurin buɗe wanda a taidai a shi e wurin buɗe eh, wurin buɗe wanda a taidai da shi yawa na eh. a can lokacin baya lokacin shugabancin ko tanja ko wani ne an yi kokarin biyan masu garuruwa wani dan albashi shin yanzu yaya rayuwar masu gari take yi eh, suna wakilcin al'umma kuma harka jama'a sai a hankali da wasu abubuwa ya kuke yi da mutane wannan muna yi dai ne ana dai ne dan gado hmm. amma babu abin da za a yi a ce ga mai gari eh, ga abin da za a mai gari babu babu albashi lokacin ja duk tun lokacin da jafa ni wancan lokacin ma ina tun da ni tun lokacin jihar hamani nake iko kuma gaskiya ba amma lokacin ja ne har an sa shekarar da za a fara ba mu kuɗi sai kuma akai mai juyin mulki eh sai akai mai juyin mulki ne eh sai akai mai juyin mulki magana sai tabbaci to ina maganar sha'anin kiwon lahiya wutar lantarki da ruwa an wannan alhamdulillah mun gode mu Allah mun gode mu da wuta mun gode mu gwamnati eh mun gode mu gwamnati akwai famfuna akwai famfuna sai dai kari da cike garin na na girma garin na ƙara yawa muna ba har yanzu zai muna muna na muna roƙo wajen gwamnati ruwa ta ishe mu wuta ta ishe mu. A bangaren sha'anin kiwon lafiya akwai likita? Likita muna da likita amma ga take da ga take da birya. mutane da cikin maraɗi kuke harakoki abin da ya sha laya bala bala bala kuna da bukata a ce an ka likita cikin garo cikin cikin tar ne mm. inda saboda Allah ne an da aka masa wurin bala bala inda kamar gari wanda ya girma kamar wannan ya kamata a ce akwai likita ta cikin garin ce kawai ba sai sun sai sun daga wani wuri ba mm. ko da shi durin dai bai da nisa amma bai kamata a ce kamar tar ne ba a ce babu likita eh, ta kawo ta cikin tar ne wanda dan tar ne ya tashi eh abin nan ne kuna da wani koki koke akan abubuwa da ke wakana a wannan gari wanda hukumomi. Mun koken da ke gare mu ba kamar da ba abin da muka matsayin shi kamar kwalbati. An ba kwalbati wata rana an ana ruwa irin waɗannan garin sa ya motsu. Yanzu abin da muke roƙo kenan ga gwamnati ba gaskiya ba. Kwalbati a samu kuma hanyoyi a gyara mu yanzu haka ne akwai cikin garin yanzu in na bi ka da na bi da kai wajen cikin garin wannan ka ce ya ake a zanna haka to ko ba gaskiya ba mm. eh eh mun gode haka ne jama'a masu sauraron gidan rediyo mara Amurka kamar yadda za ku iya lura lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri na da ɗan gari ya kawo jikinsa mun tattauna ne a nan garin Tarni ta garin Maraɗi tare da mai garin garin da fatan shirin ya ƙayatar da ku amadin sauran hukumomi na wannan tasha ta gidan rediyo murya Amurka mun sirsa inda na jagoranci shirin daga maradi jamhuriyar Nijar nake tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.